gabatar muku da shirye-shirye a yau ina son ƙara jan hankali akan uwar gida yadda ya kamata ki kula da muhallinki ki tsaftace muhallinki domin gujewa daga kamuwa da wasu ƙananan cututtuka musamman a wannan lokacin da zafi yadda za ki kula da muhallinki saboda a lokacin zafin idan kun lura an fi saurin ɗaukan cututtuka za ku ga asibitoci da dama an kuje a ce ba gado ba gado kananan yara manya kowa ciwo cutar sankarau cutar kwalara duka ta fi yawaita a lokacin zafi to uwar ta za a ki tsaftace muhallinki domin kare kan kanki da iyalanki ga kamuwa da cututtuka ki kasance cikin tsaftace muhallinki a koda yaushe kin tashi da safe yayin da zaki tattara kaya gurin wanke-wanke kaki ce kin tattara kayanki kin je kin ajiye su a gindin kwata wai za ki wanke sai bayan awa ɗaya kin bar su guda sun ƙara hawa kansu kafin lokacin wanki ciki za ki zo ki wanke kayayyaki a'a wannan kin ƙara ma kanki da cuta ne a ciki saboda duk wani wankewa da za ki zo ki kudaje sun riga sun hau kai sun gama kuduri kin kai su gindin kwata kin ajiye su baki shirya wanke wanke ba to ba zai yiwu ki kwashi kaya ki je ki ajiye su gindin kwata ba kin ajiye kayan ki kin rufe su a ci ki san samu baho ki zuba su ki rufe idan kin san baki tashi wankewa ba to ki dauke su ki je ki ajiye su a gindin kwata a lokacin da kika je kika dauka kika ajiye to ki tabbatar a wannan lokacin ne zaki na ki wanke kayan ki ki tsaftace su ki dawo daki ki ajiye su inda suka kamata sannan a yayin da za ku kwanta kada ya yiwu an kushe an kushe wannan ya kwanta a nan wannan ya kwanta a nan kun kushe kun rufe window kun rufe kofofi babu inda iska zai rinka fita ku tuna ku duk yadda aka yi ɗaya ya shaƙi numfashi wannan ma ya kwashi numfashi to a nan fa cuta za ta iya yaduwa me za ku yi kin tabbatar da cewa kun shiga gida cikin gidan sauro domin gujewa daga cizon cizon sauro domin gujewa daga kamuwan eh, zazzabin malaria kun sa kanku a cikin gidan sauro kun yi kwanciya ku kun buɗe winduna inda iska kuka tabbatar da zai iya shigowa ka ku kushe kanku a cikin ɗaki uwar shi ke kawo sankarau amai da gudawa da zaran wannan ya fara mai to kafin fasakon guda za ki ga shi ma da kusa ya fara ya kamu da aman nan kafin wani ƙaramin lokaci za ku ga cewa ya koma amai da gudawa domin za ku yi a uwar gida ki kula da tsaftar muhallin ki sosai saboda a lokacin zafin nan ana samun yawaitan cututtuka sosai da dama akwai wata mata da na gani da yaronta ta je asibiti yaronta ba shi da lafiya na ciwon mura an ba shi magani kawai cokali na ajiye a gefe ba cokali bata tabbatar da tsaftar shi ba ko yana ajiye ne kafin ki yi amfani da shi ki ba yaro magani ya kamata ki ƙara ɗaurayewa ki tabbatar babu wani abu a cikin shi kafin ki zuba magani ki bashi ta ɗauko cokali kawai bata lura kawai ta zuba magani ta ba wannan yaron bata tabbatar da tsaftar shi ba kuma duk abinci ya riga ya bubbushe a jikin abu zai yi wa kuda ya hau ko ba kuda bai hau ko wani abu bai kai ba bai hau kai ba to ta tabbatar da wannan cokalin bata tabbatar da lafiyar shi ba tabbatar da tsaftar shi ba kawai ta ɗauko ta zuba magani ta bashi wannan magani da ta bashi ba fa magani zai mishi ba zai koma kuma wani ciwo ne na daban kun ga garin neman kiba kuma an samo rama to da Allah uwar gida a kula da yadda za a kula da muhalli da kuma